وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درين شاوكوغا وطن رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1437 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan masallaci masjidul qur'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar za mu tashi kan aya ta 60 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل آه، الله يتيك أبدا في da fuskantar da magana الكتاب su ahlul في bacin ya fuskantar kan suka da zargi da aibatawa da suke yi kan masu imani bacin cewa imani abu ne wanda yake na yabo abu ne wanda yake na girma na daraja ba wai abu ne wanda yake na aibi ko zargi ko suka to sai Allah ya biyo baya da bayanin kan fuskar da idan an yi suka idan an yi aibi to wannan sukan da wannan aibin sun dace da ita wannan fiska ne amma fiska ta imani aibi da zargi da suka bai dacewa da wannan fiska ne abinda yake dacewa da ita shine yabo domin fiska ce ta daraja da girma to shine Allah ya ci gaba da cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qul kace da su ya rasulullah hal unabbiukum bi sharrin min dhalika mathubatan inda Allah shin in ba ku labari game da abin da yake shine sharri sharri ba wancan abin da kuke ambatawa ba na cewa yadda da dukkanin annabawa da yadda da dukkanin manzanni da yadda da dukkanin ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar kan annabawan Allah da manzanninsa cewa wannan aibi ne cewa wannan abin zargi ne to shine Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ya ce da su in ba ku labarin abin da yake shine sharri ba wai wancan abin da kuke jingina aibatawa kuke jingina zargi zuwa gare shi ba matsubatan inda Allah ta fuskar sakamako wurin Allah subhanahu wa ta'ala lafazin masuba wannan masdar ne mimi min saba ya subu tsawabin saba ah, ya subu idan raja'a ah, saboda ah, dukkan abin da mutum ya aikata na aiki na kirki to ainihin sakamakon wannan aikin da ya aikata na kirki yakan komawa zuwa gare shi don haka al'asal akan yi amfani da almasuba dangane da sakamako wanda yake na alkhairi kamar yadda Allah ce walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun to amma wani lokaci akan kawo almathuba ana nufin kuma sakamako lada wanda ya shafi sharri ba wani alkhairi kamar yadda Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah yake cewa kamar yadda al-imam abu ja'far ya fitar a tafsirinsa jami'ul bayan bi isnadin sahih zuwa ga shi abdurrahman bin zaid bin aslan rahimahullah yake cewa masuba da aka ambata anan ana nufin athawab sai kuma yace akan kawo masubatul khairi wa masubatul sharri abin nufi akan yi amfani da al-masuba kan sakamako na alkhairi wanda shine asal sannan kuma akan yi amfani da almasuba kan sakamako na sharri kamar yadda ya faru a nan kenan masubatan indala Allah man la'anahu Allah shine wanda <coughs> Allah ya tsine masa wato abin da yake sharri ba wai wancan abin da kuke ambatawa ba kuke sukan masu imani a kansa shine imaninsu da Allah imaninsu da abin da aka saukar zuwa gare su imaninsu da abin da aka saukar kafin su ba shi ba ne abin da yake sharri da kuma sakamako wanda yake mummuna wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ah, man ismu mausul tana matsayin khabar limu mutada'in mahdhuf ai huwa man la'anahu Allah shine wanda Allah ya tsine masa wa ghadiba alai kuma Allah yayi fishi da shi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira kuma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya birrai da aladu a cikinsu wa abada tagut da kuma wanda yake ya yi bauta ga ainihin dukkan abin da yake saɓanin tsari na Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan waɗanda suka ɗauki waɗannan sifofi to su suka fi zama da a zarge su a aibata su ba waɗanda suka ɗauki sifa ta imani da Allah ba sifa ta imani da abin da aka saukar zuwa gare su sifa ta imani da abin da aka saukar kafin su ula'ika sharrun makana waɗancan da aka ambata masu waɗannan sifofi su ne mafiya sharri makana ta fuskar matsayi lafazin almakan akan kawo shi ana nufin mai kishiyar mai azzaman lokaci shine mai wuri sannan akan kawo almakan ana nufin mai matsayi to lafazin makanan ya shafi ɓangarorin bi gaba ɗaya wato su ne mafiya sharrin wuri domin wurin zamansu shine mai wutar jahannam sannan kuma su ne mafiya sharri ta fuskar mai matsayi a sakamakon abin da Allah ya yi a kansu na tsinuwa na fishi na mai da wasunsu aladu da wasunsu birrai wa adallu an sawa'is sabil kuma su ne mafiya bata ga ainihin tsakiyar hanya wato ainihin su suka fi zantowa mafiya nisa ga ainihin wato ainihin daidaitacciyar wannan hanya ta ainihin addini da fuskar bata to anan Allah subhanahu wata'ala yake ce da ainihin annabi Muhammad uh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kul ka ce da su ya rasulullah to susuwa uh, zahirin ayar yana nuni akan su ahlul kitab al-yahudu wa nasara kamar yadda al-imam Abu Hayyan rahimahullah cikin al-bahr al-muhit ya ainihin ambata domin su ne Allah ya ce qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna kuma cikin su ne dai aka samu waɗanda aka maida aladu da waɗanda aka maida kuma birrai to sai zanto maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da su yake al-imam eh, ibn atiyya rahimahullah cikin al-muhadhar al-wajiz yake cewa zai iya daukan kuma wato khitab ne wato maganar tana fuskantar su masu imani din ne wato Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yayi magana da su masu imani sai zanto kace ga su masu imani ya rasulullah hal unabbi'ukum bi sharrin min dhalika shin in ba ku labari game da halin da yake mafi sharri sama da halin waɗannan fasikan yahudawan na wannan zamanin naku da suke aibata imaninku suke izgilanci da wasa da addinin to suwaye su ne waɗanda suka ainihin gabace su waɗanda Allah ya yi fishi da su ya tsire musu ya mai da su mai wato anishin birrai wasu kuma ya mai da su aladu to sai zama da kenan a af'alu tafadil yana nan a bisa babinsa bi sharri min dalika mathubatan inda sai da to duk da waɗannan suna kan sharri amma waɗanda suke magabatansu cikin wannan sharrin sun fi su sharri sai da to labari ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake fuskantar da shiga, wato ainihin masu imani to amma abin da yake daidai wato ainihin magana ce wadda manzo Allah Allah ya umarce shi da ya fuskantar da ita ga su ahlul kitab kamar yadda ya umarce shi a baya da ya fuskantar da magana zuwa gare su to anan kuma sai ya kara umartarsa da ya kara fuskantar da magana zuwa gare su domin mai bayyana musu abin da yake shine abin aibi abin da yake shine abin zargi abin da yake shine abin suka wato shine eh, tsinuwar Allah fishin Allah mai da mutum alade mai da shi wato ainihin biri da kuma yin nisa da ainihin tabarkin daidai da wannan shine abin da ya fi cancanta da azarga shi ya fi cancanta da aibata ba wai imani da Allah ba ba wai imani da abin da aka saukar zuwa ga manzan Allah sallam ba wai imani da abin da aka saukar zuwa ga annabawa da manzannin da suke kafin shi manzan Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shine kul hal unabbiukum bi sharrin min zalika lafazin unabbiukum daga annaba'u idan aka ce annaba'u to ana nufin labari wanda yake mai girma imma ta fuskar kyau wa imma ta fuskar mai muni imma ta fuskar alkhairi wa imma ta fuskar mai shirri sharri shine annaba'u idan aka ce annaba'u to ana batu kan labarin da ya shafi al'amura masu girma shi yasa Allah ce qul huwa naba'un azim yace amma yatasaalun anin naba'il awim shi yasa al-hudhudu yace fa makatha ghayra ba'id fa qala ahatu bima lam tuhit bih wa ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin eh, ai na zo maka daga garin saba da wani labari wanda yake na yaqini domin nuna girman labari shi yasa Allah ce ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in ma'ana idan fasiki ya zo muku da wani labari abin nufi labarin da yake babba to ainihin ta bayyanu ko fa tafabbatu a qira'ata al-akhawain Hamza da al-Kisai an tusibu qauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadi to amma idan aka ce al-khabar labari to wanda yake shafi labarin da yake babba da kuma labarin da yake ba ba labarin da yake ya kai ya kawo da wanda yake bai kai ya kawo ba duk akan ce masa mai alkhabar shi ne qul hal unabbi'ukum bi sharri min dalika to anan an yi amfani da annaba'u saboda abin da ake magana a sa abu ne wanda yake babba shi ya sa ma annabiyu da annabi'u an gane idan muka ɗauki ƙira'a da ta zo da annabiyu sai zanto daga ainihin annabawa wahiyar lirtifa sai zanto annabiyu an ce masa annabiyu saboda maɗaukaki ne Allah ya ɗaukaka shi ya kambaba shi ya girmama shi idan kuma muka ɗauki ƙira'a da ta zo da annabiyu ita ce ƙira'a ta al'imam nafi' qira'a sab'iyya mutawatira thabita zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam sai ya zanto daga annabau saboda shi annabi an ce masa annabi'u saboda yana ba da labari game da sakon da yake zo masa daga Allah subhanahu to sai kenan zanto wasa kuma zanto wasa me mai ba da labari don haka akan ce masa annabi'u akan ce masa annabi'u to kaga annaba din yana kara fitowa wajen batun cewa labari wanda ya kunshi labari wanda yake mai girma shine bi sharrin min dhalika mathubatan inda Allah game da abin da yake shine sharri sama da wancan abin da kuke aibata kuke sukan kuke ainihin zarginmu kuke mu. a kansa to anan an kawo bishirin wanda afa'alu tafadil ne asalinsa a sharrun ne akan ce sharrun aka akan ce khairun in za ka yi fassara sai ka ce sharrun mafi sharri khairun in za ka yi fassara sai ka ce eh, mafi sharri tunda asalin khairun akhyaru ne kamar yadda wani ke cewa bilalu khairun nasi wabnul akhyari to sai aka shafe wannan hamza din sai zama khairun to shi ma sharrun asalinsa a sharrun ne shi yasa ya zo a kira a shadda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala sayalamuna gadan manil kadhabul ashar ashar قراءة شاذة أما قراءة متواترة أشرية من الكذاب الأشر ومن أصل شر أشر ذاك سيأتي ما في شر أفعل التفضيل آه، شيني آه، آه، أين شين الإمام ابن مالك رحمه الله يكي فتاتيكين الكافية الكافية تاسا يكي وغالبا أغناهم خير wa sharrun an qawlihim akhayru minhu wa ashar wato mafi rinjaye su malaman nahau sukan faɗi sharrun da khairu to wannan sai ya wadatar da su ga su ce mai akhairu ko kuma ashar domin sharrun yana nufin mafi sharri kenan khairun yana nufin mafi alkhairi haka ma a sheikh eh, mukhtar bin buna yake faɗa cikin alfiyarsa cewa wa hadafu hamzin akhayru hunaka sur asharrun hakaza wa hunaka di nazur wato shafe hamza ta akhayru da hamza ta ashar wannan ya yawaita cikin magana in an zo kuma fashin baki to sai a ce mafi alkhairi sai a tabbatar da ita hamza din sai kuma a ce mafi sharri sai a tabbatar da wannan hamza da aka shafe shi ya sa bi sharrin min zalika idan ya zama na magana tana fuskanta su ahlul kitab ne wanda shine abin da yake daidai shine abin da yake zahiri kamar yadda al-imam Abu Hayyan ya ainihin fada cikin al-Bahr al-Mubin sai mafi sharri to idan aka ce mafi sharri wannan nuni akan cewa a wancan abin shi ma akwai sharrin a cikinsa sai da wannan ya fi shi ne ya fi sharri idan na ce wane ya fi wane tsayi me nake nufi kenan shi ma wannan wanan yana da tsayi amma sai dai wane ya fi tsayi idan na ce wane ya fi wane gadarsa me nake nufi kenan shi ma wanan akwai gadar tare da shi sai dai wane ya fi shi idan na ce wane ya fi wane kuɗi me nake nufi Eh, shi ma wana akwai kuɗi tare da shi sai dai kuma wannan wanan ya fi shi wato ainihin kuɗi to kenan a wannan in muka ɗauka kenan zai zama na kenan cikin imani akwai sharri imani da Allah imani da abin da aka saukar eh, zuwa gare mu na alkur'ani imani da abin da aka saukar kafin mu eh, na littattafan da Allah ya saukar a taura al-injil da sauransu tunda ya ce mai kuliya ahal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktharakum fasiqun kan wannan suke aibatawa to sai a kawo da batu kuma wanda yake nuni akan cewa abin da suke kai shi yafi sharri to kenan wancan din shi ma akwai sharri sai dai wannan shi yafi to anan an kawo wannan maganar a bisa ajiye ta a babin maganar shi abokin jayayya tunda su suna raya cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake kai na imani da dukkanin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala na imani da dukkanin littattafan da Allah ya saukar to wannan sharri ne da haka addini da manzo Allah yake kai addini ne na sharri to sai Allah ya biyo baya da bayanin sifofinsu da abin da suke kai na aibi na zargi to sai ce to idan aka auna wancan da wannan a ma'aunin ku to ai wannan abin da kuke kai din ya fi sharri ko da a ma'aunin ku ne tare da cewa wancan din babu sharri to amma saboda sun jingina sharri zuwa gare to sai aka kawo abin da siga ta af'alu tafadil a ma'aunin su a mahangarsu inda za su auna su a karan kansu to za su gane cewa wannan ya fi wancan sharri amma tare da cewa wancan babu sharri a cikinsa wato a bisa ma'aunar su da mahangarsu eh, tunda suna gani a wancan abin da mummune suke kai da manzo Allah yake kai abu ne wanda yake na aibi a bisa mai mummunar fahimtarsu a bisa karkatarsu to idan aka ɗauka a haka to ai wannan abin da Allah ya lissafa wanda suka siffanta da su na munanan sifofi ya fi zama shirya ya fi zama a matsayin abin aibi sama da wancan tunda suna ganin wancan ɗin aibi ne a bisa rudinsu a bisa lalacewarsu amma ba aibi ba ne ba aibi ba ne abin da ya ba suke ganin aibi ne zanto wasu kan bata bijire wasu ga shiriya kamar abin da abu tsayib ne ke faɗa almutanabbi cikin diwaninsa yake cewa wa kan min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min alfahmi as-saqim walakin تأخذ ala منه على قدر wal fuhumi. so da yawa mai aibata abu za ka samu yana da magana mai kyau wani lokaci to amma matsalarsa mummunar fahimtarsa mummunar fahimtar sai ta bayu ya fahimci abin da yake daidai a matsayin mai ba daidai ba ya fahimci abin da yake a miƙe a matsayin mai a karkashe to shine wa kan min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahm as-saqim walakin ta'khudhu al-adhan minhu ala qadar al-karihati wal-fuhumi to bisa magana su sai Allah ya ajiye wannan bayanin akan haka cewa bi sharri min dalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi ah, wanda yake mafi sharri ai shine wanda Allah ya tsine masa ma'anar tsinuwa al-la'nu min Allah shine Allah ya nisantar da bawa daga rahamarsa wa ghadiba alayhi kuma Allah ya yi fushi da shi wannan nuni akan cewa wato ainihin Allah yana bishi kenan yayin da aka saba masa yakan yi bishi to waɗanda ko daban Allah ya tsine musu yayi bishi a kansu su ne mai alyahudu a sakamakon sun san gaskiya sai suka bijire mata suka kangare mata don haka sai Allah ya bishi da su shine bi isa mashtaro bihi anfusahum an yakfuru bima anzala Allah an yunazzila min fadlihi ala man yasha'u min ibadi fa ba'u bi ghadabin ala ghadab wal kafirina azabun muhin wato sai suka dawo da fishi tare da fishin da yake tare da su su ne ghairil maghdubi alaihim wala dallin waɗanda aka yi fishi a kansu da kuma batattu waɗanda aka yi fishi a kansu su ne al-yahud yahudawa waɗanda kuma suke batattu su ne kiristoci kamar yadda yake a hadisin ali bin hatim ta'i radiyallahu an wanda yana cikin uh, jami'u tirmizi da jami'u bayan na abu jafar tabari da isnadi wanda yake akwai dai maganganu a kai mafi kolaluwa abin da za ka ce ka ce isnadin ne la ba asabi manzan rasu sulamin ke cewa waɗanda aka yi fushi da su su ne yahudawa sakamakon sun san shirya sai suka kangare sai suka bijiri waɗanda kuma suke batattu su ne kiristoci sakamakon sun tsaya suna yin bauta bisa jahilci ba bisa ilimi ba ashe kaga wanda ake magana ɗin da su anan kenan su ne suwa ahlul kitab ɗin shi ne waje alamin humul ƙirarata wal khanazira ah, kuma waɗanda Allah ya sanya waɗanda suka zanto birrika da aladu daga cikinsu a sakamakon abin da suka aiwatar na saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to akwai wata kissa da al-imam uh, Abu Ja'far al-Tabari ya kawo da ita wannan aya cikin uh, Jami'il Bayan Nasir isnadinsa har zuwa ga Umar bin Kathir bin Aflah maula Abi Ayyub al-Ansari Zaid bin Khalid cewa wato ainihin banu isra'il sun samu kansu a lokacin da ya zanto sun haɗu a kan ɓata gaba sai wata mace ita ta zanto tana da wani abu na ragowar musulunci abin nufi na ragowar tsayuwa kan gaskiya to da haka sai ta bayyana take kira mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala har ta samu wasu daga cikin mutane suka amsa mata sai da ce to ba za mu zauna haka ba dole kuma mu fita mu yi jihadi domin yada wannan addini saboda haka ku fita nima fita to aka fita aka yi gwagwarmaya da sarkin wannan lokaci sai duk ya hallaka mutane sai ita mata ta samu ta kubuta saboda haka nan ma dai ta dawo ta ci gaba da kira ta samu wasu mutane a karo na biyu nan ma aka kara fita zuwa ga jihadi nan ma aka karkashe su ita ma ta samu ta kwaci kanta da kyar ta kara dawo ta ci gaba da kira ta kara samun wasu mutane ta ce to mu kara fita zuwa ga yaƙi aka fita nan ma aka karkashe ta kyar ta kwaci kanta to daga nan sai abin ya dame ta ta ce to wannan addinin ko akwai mai taimakonsa akwai mai karfafarsa dan haka sai ta kwana tana cikin bakin ciki da damuwa da tashin hankali to tana wayan gari kawai sai ta ga mutane aji sun canja sun koma aladu wasu birrika da ta ga haka sai ta ce ka lalle Allah ya cika mai iko Allah Allah Allah ya taimaki addininsa Allah ya buwayar da addininsa Allah ya ɗauka addininsa to wai shine wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira to cikin isnadin wannan kissa akwai kwalara guda uku an gane akwai Muhammad bin Humayd bin Razi wanda matruk ne Sheikh tabari al-Imam tabari yana yawan ruwaya ta hanyarsa cikin Jami'ul Bayan don haka ma wasu malamai suke cewa Ibn Humayd bin Razi qasama zahara abi ja'far wato muhammad bin humaid al-razi ya karya gadon bayan ainihin abi ja'far muhammad bin jarir al-tabari rahimahullah saboda yawan ruwaya da yake ta hanyar sa da kuma cewa matruk sannan kuma akwai salamatu bin al-fadl wanda kuma shi ma da'ifi ne sannan ga muhammad bin ishaq yayi an ana wanda mudallis ne kana yudallisu tadlisa isnad ya yi ana don haka wannan kisa ba ta ainihin inganta ba abin da ya tabbata yake daidai shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul baqara da kuma cikin suratul a'raf yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi su banu Isra'il ta fuskar kada su kuskura su yi farauta ranar asabar don haka sai suka saba wannan hanin da Allah ya hane su na yin mai farauta ko kace yin su ranar asabar saboda sai zama ranar asabar din kuma kifin ya fi bayyana to sai suka ce bari su yi dabara sai suka haka rami ta da kifin zai na gangarawa cikin wannan rami to yin wannan Abin da Allah ya hana su na kada su yi su rana asabar sai suka yi suka ƙetare iyaka to nan sai ya bayo Allah ya mai da su wato ainihin aladu shine wala qad alimtum alladhina atadu minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in فجعلناها نكالا لما بين يديها وما wato suka ƙetare iyaka da irin wannan sai Allah ce ku zanto bin kaskantattu da haka sai suka zanto shine falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin yayin da suka yi tsaurin kai game da abin da aka hana su aiwatarwa na yin su rana asabar sai Allah ce muka ce da su to ku zanto birrika dan haka sai suka zanto suka zanto birrika wasu kuma Allah sai mai da su wato anishin aladu ya mai da su alu duk da yake wasu daga cikin uh, malaman tafsiri suna kokarin bambantawa cewa ashabu sabt ma'abauta ranar asabar su ne waɗanda aka mai da su barruka uh, ashabul ma'ida waɗanda suka nemi annabi isa alaihissalam da ya sauko musu da wani masaki babba daga sabar to su ne kuma aka mai da aladu ɗin a sakamakon sun bijiri to amma dai wannan babu nasi akai ijtihadi Allah dai ya bada labari cewa yahudawa wasu su ya mai da su mai aladu wasu su kuma birrika shi yasa mujahid bin jabar kamar yadda alimam imam abu ja'far ya kawo cikin jami'ul bayan bi isnadin hasan yake cewa musikhat yahud wato yahudawa su ne aka rikida halittar tasu aka mai da wasu aladu aka mai da wasu birrika shine waja'ala minhumul qiradata wal khanazira hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim da musnadil imami ahmad bin hanbal bi isnad sahih hadisin abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa waɗannan birka da muke gani da aladun da muke gani su ne waɗanda aka rikidar din abin nufi 'ya'yansu ne sai zara sallam ke cewa ai Allah bai rikidar da wasu mutane kuma ya bar tsatsu a cikinsu ma'ana ya bar su zanto suna ci gaba suna haifafa ya ce waɗannan aladu da waɗannan birrika daman akwai su tun kafin waɗannan waɗanda aka rikidar aka mai da aladu aka mai da wasansu kuma suka zanto birrika sannan ya tabbata cikin musnadin imami ahmad bin hanbal da al-mu'jam al-kabir na abul qasim al-tabarani da al-mu'jam al-awsat da kitab al-azama ya abi sheikh zuwa ga sahabi abdullah bin abbas radiyallahu anhuma <coughs> manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa wato macije da ake gani suna daga cikin abubuwan da aka rike dan daga aljanu wanda shi yasa za ka ga aljan yakan iya rikida ya koma mai maciji kamar yadda aka rikidar da wasu suka zanto birrai wasu kuma suka zanto alif inji annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da wasu malamai suna ganin cewa almasakh da aka ambata anan wato almasakhul ma'anawi wato ta fuskar ma'anai. wato ba wai halittar su aka maida birrika ba ba wai halittar su aka maida aladu ba a tunaninsu ne aka yi mai aka gurbata sai zanto tunaninsu ya lalace ya gurbata ba sa iya tunanin abin da yake mai kyau ba sa iya hango su leko su gano abin da ya kamata ga su mutane da yanayi na mutane amma kuma su irin na birrika kamar yadda biri yake da ƙoƙarin barna da ta'ari to su ma sai abin da yake na barna shi suka iyaka kamar yadda alade yake bai iya daukan abin da yake mai kyau sai abin da yake mara kyau to su ma haka suke wasu malamai abin da suka faɗa kenan to amma abin da yake daidai wannan al-maskhul hissi ne kamar yadda shine zahirul qur'an kuma kamar yadda hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam suka ainihin ambata saboda haka za a doke shi akan canja halittar tasu kai wanda wannan shine abin da yake ne inda al-aslu fil kalami al-haqiqa asali cikin zance akan ɗauka sa a matsayin haƙiƙarsa sai in dalili ya zo kan cewa ba haƙiƙa ake nufi wani abin ake nufi daban to sannan sai a iya mayar da shi zuwa ga wancan abin amma in ba haka ba za a ɗauke shi akan haƙiƙa saboda haka idan aka ce alƙirada me ake nufi birka ake nufi idan aka ce alkhanazir me ake nufi aladu ake nufi wanda wannan shine asal to ba za a fita daga wannan asalin ba sai an samu dalili da kuma dalilin babu don haka Allah ya mai da wasu su aladu wasu su kuma barai wa ibada tagut da kuma wanda ya bautata wa tagut anan an jingina bautar tagutu ga su al-yahud wan nasara saboda me saboda Yahudi sun riƙi eh, malamansu kamar uzairu a matsayin mai allah eh, haka su ma kiristoci sun riƙiwa annabi isa a.s.w. a matsayin mai abin bauta tare da suna da littafi an gane allah ce a ah, waƙalatul yahudu uzairu ibn allah waƙalatul nasarar masihu ibn allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahum Allah anna yufakuna ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون shi yasa a wancan hadisin da yake cikin jami'un tirmizi adi bin hatim at radiyallahu an da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai ya samu manzon Allah yana karanta wannan ayar ta cewa Yahudawa da Kiristoci siriki malaman su da ko masu bautar cikin su a matsayin ubannin giji sun kyale Allah subhanahu ta'ala. a lokacin akwai koras a wuyansa shi Adi bin Hatim sai ke ce ya Rasulullah ai mu ba ma bauta musu sai manzo Allah ce ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku halatta sannan ba sa haramta muku abin da Allah ya halatta ku haramta sai ya ce eh sai manzo Allah ce wannan ce bautar da kuke musu amma kar ku manta a isnadin akwai me akwai matsala an gane da kyau to kaga wannan shi ya bayu Allah ya kirayi cewa cikin su an samu masu bautar me tagut wa abada tagut shi at-tagut asalinsa daga at-tughyan ne idan aka ce at-tughyan shine mujawazatul hadd wato ketare iyaka daga tsaga ya tsago an gane ba tsaga ya tsago an gane ba akan ce tsaga fulani idan jawazar hadda yayin da ya zanto ya ketare iyaka Allah ce inna lamma tsagal ma'u hamallakun fil jariya shi yasa Allah ce idhhab ila fir'auna innahu tagha saboda yace mai faqala ana rabbukumul a'la yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi kaga wannan shine hakikanin ketare iyaka to da haka dukkan wani tsari wanda ya gino akan sabanin tsari na Allah subhanahu wataala akan ce masa ne at-tagut saboda ya zama na ketare iyaka shi yasa ta'arifi wanda yake mafi gamewa shine tarifin da al-imam ibn al-qayyim rahimahullah yayi cikin littafin sa ilam al-muwaqqi'in ar-rabbil alamin kan cewa at-taqu shine kullu ma tajawaza bihi al-'abd haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muda'in dukkan abin da ya zama na sababin da ya sa bawa ya ƙetare iyakar da Allah ya ajiye shi wannan abin a matsayin abin bauta ne ya riga ko kuma a matsayin abin yi wa biyayya ne kamar malami kamar iyaye da sauransu ko kuma a matsayin abin yi wa ba'a kamar shugaba daga cikin shugabanni to wannan ya zama su an gane da haka masu fassara shi ga cewa shi dan ake nufi duk dai koma zuwa ga zuwa ga ita wannan ma'anar tunda shaidan yana jan mutane zuwa ga zuwa ga abin da yake sabanin tsarin Allah subhanahu wataala shine wa abada tagut sai dan to abada wannan fi'ili ne madi at-tagut sai dan to shine mafa'ulin bihi mansub wannan ita ce qira'a ta jumhur al-qurra akwai qira'a ta al-imam hamza wadda qira'a ce sab'iyya mutawatira thabita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana karanta da wa'abuda taguti sai zan to abuda mudaf ne taguti mudafun ilai an gane sai zan to wannan eh, kaiwa mutuka kenan wajen zurfafawa game da butar dukkan abin da yake sabanin tsarin Allah subhanahu wataala da haka sai aka yi eh, dammul ba'id domin nuna kaiwa mutuka kamar ajila sai a ce ajula ajila sai a ce ajula domin nuna ya kai mutuka wajen gaggawa kamar hadira sai a ce hazura hazura domin nuna ya kai mutuka wajen taka tsantsan an gani to da haka abuda nuna kaiwa mutuka wajen bauta ne da haka sai aka yi dan milba'i ne shine ula'ika waɗancan da aka ambata su ne sharrun makana mafiya sharri ta fuskar matsayi da kuma wurin zama wa adallu an sawa'i sabil kuma mafiya bata game da daidaiciyar hanya game da hanya madaidaiciyar wannan anan an ce mafiya sharri wato ainihin duba game maganarsu Wata sai zanto an ajiye ita wannan maganar a ma'ajiyar maganar shi abokin husuma abokin jayayya ba wai ana nufin cewa ɗaya gefa akwai mai ba akwai shirri kamar yadda ibn jauzi yake faɗa cikin zadin musir kuma haka al ibn kasir cikin tafsirul qur'an azim yake cewa anan af'alu tafadhil an kawo shi ba wai ana nufin cewa a ɗaya gefen akwai mai akwai shirri a. على ريف الزنص الشر متود النم أما أن كاو شدو بمي أسا كما كم مغرب تسكي تجنجي دشر ريغا غاين شن الدين الله سبحانه وتعالى أنجاني تو أكن كاو أفعل التفضيل داما آه، إيرن ونن بابي إذن تو باوي أنا نفين تفضيل بمبا كبير عند الله جي أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيله wato ma'abuta aljanna yan aljanna a wannan rana a wannan yini su ne wato ainihin mafi alkhairin wurin tabbata kuma mafi kyawun wurin yin mai baccin kailula baccin kailula an gane ba wa ahsanu maqila daga kala ya kailulatan an gane to ana ana nufin kenan su ma yan wuta suna da alkhairi suna da kyakkyawan kailula kaga ba wannan ake nufi ashe kaga af'alu tafdil baya aiki a rankin me ake nufi kai ana nufin cewa yan aljanna su suke da tabbataccen wuri wanda yake da alkhairi kuma su suke da kyakkyawan wurin kailula kamar inda Allah ke cewa innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhafuna alaina afa man yulqa fi an-nari khairu am man ya'ti aminan yawm al-qiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'malun basir cewa shin yanzu wanda aka jefa cikin wutar jahannama yana kafiri shi ne mafi alkhairi ko kuma wanda ya zo yana amintacce yana kubutacce daga fada cikin wutar jahannam a sakamakon imaninsa kaga na ma ba na nufin mai wanda ya zo yana kubutacce daga azaba saboda ya yi imani shi yake ɗauke da alkhairi ba wanda yake kafiri bane za a jefa cikin mai cikin wuta kamar inda Allah ke cewa kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu billah sai ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum al-mu'minun wa aktharuhum fasiqun walau amana ahlul kitabi da a ce ma'abuta littafi za su imani lakana khairan lahu ai da hakan shine alkhairi gare su in ka ce da hakan shine mafi alkhairi gare su kamar da yake afalu tabadil sai zan to kenan kafirci suke kai ma akwai me akwai alkhairi kenan bacin kafirci ko babu alkhairi a cikin su min minhum almu'minun wa aktharuhum fasiqun kamar hadisin da ya tabbata cikin sahihi muslim da sunani abi daud bi isnadin sahih wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa ah, mafi sharrin ah, sahun mata shine ne farkonsa a gani farkonsa kamar da mafi alkhairi shine ne sa. da manzan Allah ce mafi sharrin sahu na mata su shiga sahun gaba to wannan sai yake wuri akan cewa sahun ƙarshe shi ma akwai tun tunda an ce mafi shirin kaga baya nuna ba an gane to kenan inda akwai sharri to kaga ba maganan mai kenan alkhairi ga sahun mata idan ya zanto sahun ƙarshe ashe ka ga af'alu tafdil anan shi ma me laysa ala babi baya aiki ana nufin me mahadu shar shi shar shine ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'is sabil a wannan aya mun fahimci yadda Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya labartawa wato ainihin ahlul kitab al-yahudu nasara ga abin da yake shine sharri ba wai wancan abin da suke rayawa ba suke aibatawa kuma in ma an ɗauki wancan abin a matsayin cewa a matsayin aibi ne shine imani da Allah ne imani da abin da aka sauka zuwa gare mu imani da abin da aka sauka kafin mu a matsayin aibi to wannan abin da suke kai na waɗannan sifofi muna na ya fi zama mai ya fi zama abin a aibata sama da wancan balle kuma cikin imani babu aibi babu wani abin zargi a cikinsa sannan kuma a mun fahimta a wannan aya cewa abin la'akari ta fuskar matsayi shine kawai bawa ya zata da matsayi wajen Allah ba wajen mutane ko da mutane ba su dauke ka a matsayin komi ba sai ya zanto kana da matsayi wajen Allah to kai ne mai matsayi inda mutane kuma sun dauke ka cewa kai ne mai girma ba ya kai sai kuma ya zama ba ka da matsayi wajen Allah to kai ba kowa ba ne don haka a hadisi ya tabbata cikin jami'in tirmizi daga aisha radiyallahu anha manzo Allah ke ce dukkan wanda ya nemi yardar mutane kuma cikin fishin Allah wato neman wannan yardar ta mutane za ka jefa kuma zuwa ga yami ya samu mai Bishin Allah to kaga ina riba karshe Allah zai bishi da shi ko mutane su yi mai su ba su yi bishi da shi su ki yarda da shi to da haka yarda Allah da kokarin samun matsayi wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin lura kuma shine abin da aka mun fahimta a wannan aya Allah ya tsine wa yahudawa da nasara da suka bijirewa abin da yake na gaskiya kamar da ya tabbata ma hadisin manzala cikin sahih al-bukhari sahih muslim hadisi aisha da Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu manzala ga ta la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara Sin wa Allah ta tabbata kan yahudu da kuma kiristoci domin sun rike kabarukan annabawan su a matsayin masallati wuraren yin sallah aya cewa fishi sifa ce daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakan yi fishi sabanin ah, masu ah, masu tawili ce aka ce algadabu wato ana nufin daukan ah, fansa ko kuma nifatar daukan fansa al-ittiqam aw iradatu wannan ba da dai bane sifa ce daga cikin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana daga cikin sifofi na aiki amma bishin da ya dace da shi Allah subhanahu wa ta'ala ba wai irin na bayinsa ba domin shi Allah ya laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir haka yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima yace alam tara ila alladhina tawallaw qauman كذب الله عليه وذاك بشي صفة daga cikin sifofi na Allah subhanahu wataala domin idan kace ana nufin al-intiqam daukan fansa ko kuma nufata daukan fansa to kene ya zaka da fadin Allah da Allah ce falamma asafuna taqamna min fa aghraqnahum ajma'in falamma asafuna yayin da suka fusatar da muka bishi in taqamna min sai fansa su gaba to kaga wannan nuni kan me eh wato ainihin bishin daban algazabu daban ko me alintiqa shi ba daban Allah ya bambanta su ya kuma za ka mai da su a matsayin abu sai don haka idan aka ce bishi sifa ce daga cikin sifofi na Allah to karka yi tunanin cewa an daidaita Allah da halittunsa kai kanka in ka duba a yanayin bishinka ba yanayin bishin matarka ba in kana da matar ba yanayin bishin wana ba ba yanayin fishin eh, ragon gidanka ba ko san gidanka to kuma halittu ana samun bambanci ta fuskar fishin to ina kuma ga mahalicin ku Allah subhanahu wataala bacin ya ce a man ya khalu kamar la ya khalu afala tadhakkarun bacin shine wala mai kullahu kufuwan ahad shin wanda yake halitta zai zama kamar wanda baya halitta zai yi ba zai yi ba la yumkin abadan ba zai taba yi ba shi ne ainihin ah, wa gadiba Allahu alaihi sannan kuma fahimta a wannan aya wato ainihin Allah ya mai da wasu daga cikin ahalul kitab eh, birrika wasu kuma ya mai da su ainihin ardu sai Allah ya sakan ya musu a sakamakon mai yanayin abin da suka aiwatar na aiki wato aljaza'u min jinsil amal tunda sun yi barna sun yi ta'adi to sai Allah ya maida su ga halittun da su a tsarin su damar barnan ne shi yasa ba haushe mage jabiri sarkin barna shi ba a gyara sai dai barna shi kuma alade ba shi da aiki sai abin da yake mara kyau kuma shi zai dauka shi yasa ibil kai cikin yana manazili iyaka na iyyaka wani wa na sta'in a fasarin da yake bayani game da dacewar ɗabi'u na wasu mutane da dabbobi sai ke cewa wani mutumin zaka samu siffarsa siffa ce ta alade ɗabi'arsa ɗabi'a ce ta alade siffar halayyarsa irin halayyar alade za ka yi ta yin abu mai kyau ka yi ta yin abu mai kyau ka yi ta yin abu mai kyau duk ba zai gani ba amma ana samun wani kuskure to wani shi zai kiyaye sai ya rike sai ya kiyaye sai ya alade haka yake alade za a kawo nama a kawo kaza duk hankalinsa baya kai amma wancan da ya tsuguna yana zubar da kazanta to shi yake zuba wa ido jira yake tashi sai ya cinye wannan kazanta amma ga nama bai mai da hankali a kansa ga kaza bai mai da hankali a kansa sai wancan abin mummuna haka wani yake zai ta gana abu mai kyau tare da kai amma ba zai kiyaye ba sai mummuna shi zai shi zai haddace inda za ka kawo ruwa mai kyau a kofi ka aje zai wahala ya hau kansa an gane amma kana kawo wani abu na kazanta ba nan take sai yi ya hau kansa ya ma gaito yan uwansa to haka wani yake yana ganin abu mara kyau shi kenan zai kiyaye sai kuma ya gaya wa ya gaya wani kamar da guda yake sai sai ga abin ya riga ya basu amma abin kirki ba zai kiyaye ba sannan kuma a wannan aya mun fahimci Allah subhanahu wataala ta yadda kan iya juya halitta zuwa ga wata halitta ta daban a lokacin da su a bisa yadda su subhanahu wataala sannan kuma mun fahimta a wannan aya cewa al-yahudu wan nasara wanda suka bijire wa gaskiya suka kangare wa gaskiya wasu suka fi kowa sharri wasu suka fi kowa bata ga ainihin tafarkin da yake daidai ina ganin sai mu tsaya nan wa bi hadha kifaya walhamdulillahi rabbil yana cewa yana so malam da Allah ya taimaka ya masa bayani kan sallolin na wanda suka tabbata a sunna na ini daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana wasu salloli ne na nafula suka tabbata a sunna alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd su ne wanda ake kira da arrawati wato na bilbili da ake yi gabanin salloli guda biyar da farilla da kuma bayan hanyar bayan rana ta ba tsakiya lokacin sallar salatu zubri ya shigo akwai na fila raka'a da ake yi bayan kuma an yi salatu zuhur akwai raka a biyu sannan yayin da lokacin sallar la'asar ya shigo kafin a yi sallah nan ma akwai raka a biyu in kaɗa raka a nau kenan raka a takwas sannan bayan an kira sallar magariba an yi sallar magariba to nan ma akwai raka a biyu da ake in kaɗa raka a nawa raka goma sannan kuma sai raka a tayin fajar kagan kada nau kenan goma sha waɗannan su ne a rawati kamar yadda ya tabbata hadisin abdullahi bin umar cikin sahih al-bukhari A gane suna da mutukar wato ainihin a ah, mahimmanci kwarai da gaske bawa ya zanto ya kiyaye su sannan kuma akwai nawafil wanda su kuma akan yi su amma ba su daga cikin alawatin kamin nafila saboda ka shigo masallaci raka'a biyu wanda ya kira da bin tahiyatul masjid saboda hadis na bikata da haris da rabi al-ansari wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa idan ɗayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci ne raka'o'i guda biyu matsayin tahiyyatul masjid ah, sannan kuma akwai nafila da ake yi gabanin sallan magariba akan yi nafila wanda ya tabbata hadisi cikin sahih bukhari da sunani abi daud manzo daga cewa sallu gabal al sallu gabal al ku yi sallan nafila gabanin ku sallaci magariba ku yi sallan nafila gabanin ku salatin magariba sai ce liman sha'a karahiyata an yattakhidha an-nasu sunnatan sai ce amma ga wanda ya ga dama domin gudun kada a rike ta a matsayin cewa ita ma sunna ce ratiba sunna ce ratiba shi yasa ya tabbata cikin sahihi muslim sahabbai sun kasance suka yi nafila kafin sallar magriba ko manzo Allah yana ganin su bai hana su ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ya tabbata cikin sahih muslim an gane sannan kuma akwai na bilbili da mutum zai iya yi a bayan sallar la'asar da kuma bayan sallar asuba in yaso su ma duk wannan ba a hana ba duk wannan ba a hana ba tunda ya tabbata hadisin ali bin abi talib radiyallahu an wanda yana cikin sunan abi daud da musnad al-imami ahmad bin hanbal da musnad da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi sallah wato ainihin bayan la'asar sai in rana ta ɗaukake wanda mai kyunawa ina nuna kenan za a iya yin sallah bayan sallah sai idan rana ba ta yi ba ba ta yi ja ba ba ta zo faɗuwa idan rana ba ta zo faɗuwa za a iya za a iya shi yasa ya tabbata kuma sahabbai din suka yi tamim bin usni dari yana yi kamar yadda yake cikin sharhu ma'ani al-asar na abu ja'far al-tahawi da da yawa daga cikin sahabbai suna yi duk da umar dan khattab yana inkari amma har ke cewa abinda manzan Allah sallallahu alaihi bai hana ni ba to babu wani wanda zai hana ni akan su to wannan kaga sai yake nuni akan cewa hadisan da suka zo a cikin sahih al-bukhari sahih muslim al-muwatta bi riwayati yahya ibn yahya al-laysi bi riwayati shaybani bi riwayati abdullah bin qasim cewa an hana yin sallar nafila bayan la'asa da kuma an hana yin sallar nafila bayan sallar asuba ana nufin idan rana ta zo dab da fitowa ko ta zo dab da faduwa an gane shi yasa ma ya zo a wata ruwaya da cikin sahih bukhari da sahih muslim da al-muwatta cewa kada ku nufaci yin sallah yayin fitowar rana ko faduwar ta wannan shine lokacin da aka hana amma idan rana tana kwal ko bata fito ba za ku iya nafila kamar yadda ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu da kuma ayyuka na wato hadishi magabata wannan kuma ana magana sai batu kuma na sallar dare ko da ke yana magana ne game da wannan wafil na rana ke tun ya ce daga fitowa alfijir har zuwa faduwar rana to wannan shi ne a takaice in ka dauki zaɗi ma'arfi hadai khairul ibad za a ga ibn qayyim ya yi basali ya yi bayani a kansu wallahu ala na? Eh, ah, yau sai kuma salatu duha salatu duha salatu duha ah, ita ma tana daga ciki amma ba ta daga cikin rawati ita ma sallar nafila ce kuma akwai falala to ita salatu duha ah, ta zo ta fuskawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ta na aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahih al-bukhari da kuma al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai kasance yana yin salatu duha ba amma kuma ni zan yi fuska ta farko kenan sannan fuska ta biyu ya zo daga ita Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihi Muslim da sahihi na Ibn Hibban da sahihi na Ibn Khudaimah take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bai kasance yana yin salatu duha ba sai in ya dawo daga tafiya kaga an tayi ta tabbatar amma ma'at taqayid idan ya dawo daga tafiya fuska ta uku ya zo daga ita aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahihi muslim take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana yin salatu duha yana sallatar raka'a kuma yakan kara wa a kan raka'a hudun abin da Allah ya so ya kara wanda wani yana cikin sahihi muslim kaga nan ta tabbatar biduni taqayid ba tare da ta taqayid ba kuma kar manta ga hadisin ummu hani wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim da al-muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laysi ita ma ta da manzo Allah duha raka'a takwas an gane to wannan ya kenan za a yi to sai zamana ah, Aisha radiyallahu anha ita ba ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana yin salatu duha ba ta gan shi ba ita a karan kanta da haka ta ce baya yi amma kuma ita za ta yi ta ce domin manzan Allah yakan bar abu domin tsoron kada a farranta al'umma sai ya bari don tausayin al'umma tunda shi mafi soyuwar aiki zuwa gare shi shine aikin da aka dawo ma kai to gudun kada a faranta al'umma sai ya bari to ita bata gani ba yana yi don haka sai ya zamana kuma tana da ilimin cewa ya tabbata a yi don haka sai take ta hanyar mai wasu daga cikinsa tunda ba kowane abu ne za ta sani ba wanda manzo Allah yake sassa to da haka tunda ita bata gani ba ta kori amma kuma ta samu cewa ilimin ayi din don haka sai take to ka kuma ka'ida idan ya zanto an samu wanda ya kore da wanda ya tabbatar ayyuhuma yuqaddam yuqaddamu al-muthbitu ala an-nafi wanda wannan ka'ida ce usuliyya al musbitu muqaddamun ala an-nafi wanda yake wa shi ake gabatar a wanda yake korewa domin tabbatar wa shi akwai ilimi tare da shi kamar hadisin ta wanda yake cikin jami'u tirmizi da ainihin sunanin nasa'i da sunan ibn majah da take cewa dukkan wanda ya zantar da ku cewa manzo Allah yana yin fitsari a tsaye kada ku gaskanta shi da kana yaqulu illa jalisan manzo Allah bai yin fitsari sai a tsaye saboda haka man haddasakum anna rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذال قائما فلا تصدقوه ما كان يقول إلا جالسا كاغا تايمي تاكوري سيكو مكسا حذيفة من اليمان أنا تكن سيه البخاري سيه مسلم شيكو ما يتبتدني انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما سباطة بولا توسمتها سيما زالة يبزاري عائشة نفد وحذيفة asbat huzaifa asbata wa aisha kuma nafal da haka za a gabatar da na huzaifa domin shi akwai ilimi kore wata wannan kaga ba ilimi bane shi kuma tabbatarwa ne ilimi in ka dauki wannan fuskar kenan in ka so kuma sai ka dauki fuskar da al-Imam an cikin sunan Nasa'i a kitabul Tahara yake cewa ita Aisha tana nufin a cikin gida gani ba amma a wajen gida an yi me an samu tunda abin da ya shafi cikin gida wanda ya shafi mata ita bata gani ba abin da ya shafi wajen gida kuma ya shafi maza to sai kulla babi ce babin yin fitsari a tsugunne a cikin gida sai kawo hadisin Aisha sai kuma ya kulla babi babin yin fitsari a tsaye a wajen gida sai kawo hadisin Uzaifa ya ga shi sa maka mafita ba gane sannan kuma ce wata kuma a yakan yi idan ya dawo daga tafiya to anan kuma ta riski manzan Allah ya yi yayin da ya daga tafiya sai ta tabbatar da daga baya kuma sai sa manzan Allah ma yana yi da haka sai ya tabbatar yana yi raka hudu kuma yakan karawa abin da Allah ya so ya kara to ita kuma salatu duha an fi so a yi ta lokacin da an fara zafi kamar karfe tara da rabi zuwa goma zuwa sha ɗaya tunda ya tabbata cikin sahihi muslim manzala ke cewa sallar masu yawan komawa zuwa ga Allah ita ce sallar da suke yin ta lokacin da ƴaƴayen raƙuma wanda aka yaye su suke suke jin zafi da akofatansu a gani shine kaga kaman karfe 9 da rabi kenan zuwa 11 da sanar salatul duha tana da mutukar wato shi muhimmanci da fa'ida sosai da sosai an gani tana da mutukar muhimmanci da fa'ida dan hadisin habiba ma wanda yake cikin sahih muslim cewa wanda ya kiyaye salloli goma sha biyu za a gina masa gida a gidan aljanna wasu suka ce salatul buhari salatul buhari wasu kuma suka ce ana nufin wannan arrawatib ne a gare wanda muka ambata to kaga wannan nuni akan me kalalatta gashi ko manzo Allah sallallahu alaihi yana yi saboda ka jazakallahu khairan da ka tunatar a akan salatul buhari an ce mata salatul duha saboda ana yin ta ne da mallo wannan shi shi kenan subhanakallahumma bihamdika asutu ilaik wa sallallahu ala